ka danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin taka ne za ka dinga samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Tofa, amarya Maryam ta zaɓi ta zauna da mahaifiyarta inda a yanzu ta umarci mijinta akan ya sake ta a gaban mahaifiyar nata a yanzu dai haka Maryam ta koma gidansu inda take addu'a kan Allah ya kawo mata mijin da za ta aura domin ta ci gaba da kasancewa a gidan aure kamar da yadda a yanzu ku biyo ni a cikin wannan bidiyo domin ku ji irin wasu kalamai da suke fitowa daga bakin gimbiya Maryam din kuma mata a gidan Alhaji mai nasara duk da cewa dai sun rabu da kuma irin yadda Alhaji Al'amin mai nasara ya zuke ta ba dan yana so ba duk dai za ku ji a cikin wannan bidiyo amma dai a yanzu kafin mu ma ga gundanar nan fa muna ga mai ku idan har wannan ya kasance shigowar ku na farko Akan ku daure ku danna alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa sannan kuma kar ku manta da taɓa alamar like akan wannan bidiyo muna godiya A yanzu dai haka kamar in ba manta ba mun ga yadda lamarin shirin fim din labari na yake ta ƙara girmama da kuma irin yadda wasu sabbin abubuwa ke faruwa a cikin dai wannan shirin fim mai dogon zango na labari na din. A cikin kaɗan daga cikin season 11 episode 1 mun ga yadda mahaifiyar Maryam ta ba wa tata Maryam zaɓuka guda biyu. Zaɓin farko ya fara ne da dole ne ki zaɓi ɗaya a nan ko ki kasance da ni ki sa ki rabu da mijinki ki koma gidana har Allah ya kawo miki mijin da zaki iya rayuwar aure da shi ko kuma in baki zaɓa ka ba to fa lalle ki sani cewa sai dai ki zaɓe shi kuma ni da ke mun raba har abada ba ni baki idan ba ku manta ba wa'annan dai su ne wasu irin kalamai da mahaifiyar maryam ɗin ta faɗa wa 'yar tata to a binciken da muka yi lalle fa in dai har wannan abu ya tabbata to fa lalle babu shakka dole ne kun san cewa sai dai gimbiya maryam ta zaɓi rayuwa a gidan mahaifiyarta kuma alamu ya nuna cewa kenan matukar ta zaɓi rayuwa a gidan mahaifiyarta to fa lalle sai dai ta rabu da mijinta alhaji al'amin mai nasara masu kallo da masu sauraro wannan kenan kuma wannan shine ingantaccen labarin da muka tafi da shi da kuma irin sharhin da muka zo muku da shi akan irin wannan abubuwa da kuma waɗannan badakaloli da suke faruwa kenan a cikin wannan shirin fim mai farin jini mai dogon zango na labari na ɗin sannan idan ba manta ba a kwanakin baya mun ji irin yadda ishak yake cin alwashin da kuma irin yadda yake shirye-shiryen yadda zai kashe yayansa alhaji al'amin mai nasara to dai a yanzu duk da dai bamu san me isa dai aikata a wannan ofishin ake shirin hukunta shi ba amma dai ɗayan biyu ko kuma dai wani irin laifi a wannan ofishi na mai nasara ko kuma dai asirin shi ne na iya tonu akan yana son kashe alhaji al'amin mai nasara to dai duk dai ba za mu fuskanci komai ba sai a ranar da muka kalli fulɗin labari na ɗin a ranar juma'a sai ku tara wannan rana domin ganin duk wasu abubuwa da ke faruwa na cakwakiya kenan kai tsaye daga shafinmu mai albarka na zamani base 24 mun gode sosai da ziyartar mu da kuka yi a cikin wannan gida namu mai albarka zamani base 24 mun gode